يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to ci gaba da wannan darasi da muke cikin littafin adda'u dawa wanda shehun musulunci ibn al-qayyim ya wallafa satin da ya wuce mun yi karatu har zuwa ƙarshen fasalin da malam ya yi na mawani ijaba ababen da suke hana a amsa addu'ar mutane wannan fasali ya biyo bayan wani babi ne da malam ya kulla kan cewa addu'a magani ne addu'a magani ne yana ɗaya daga cikin magunguna mafi ta'asiri da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa bayin shine roƙon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce babu wani mutum ɗaya da zai taɓe matukar ya riƙe roƙon Allah roƙon Allah na daga cikin manya-manyan magungunan da Allah ya saukar wa bayi domin warware matsalolinsu to akwai ababen da ke hana a amsa addu'ar bawa kamar yadda muka karanta a baya daga cikin akwai gaggauta biyan bukata mutum ya roki Allah sannan ya dinga korafin har yanzu ya roki Allah ya roki Allah bai kai bukata ta biya ba to yin haka yakan sa Allah ya kima biyan bukatan baki daya ko kuma ya zan shi wanda zai yi roƙon Allah maciyin haramun ne cin haramun yana hana a karbi addu'ar mutum ko kuma mutum ya yi addu'a wadda a cikin addu'an san akwai saɓon Allah ko ya yi addu'a a cikin addu'ansa akwai wani nau'i na yanke zumunci to fasalin yau da za mu shiga malam ya ce aukatul ijaba wa sifatu da'i lokutan da ake amsa addu'a da kuma sifar mai roƙon Allah ɗin tun waccar matsala da muka fara tattaunawa a kanta na wani bawan Allah da ya kawo kuka gaban malam akan irin abubuwan da suka dabaibaye shi da kuma hanya da ya rasa wadda zai fita daga cikin waɗannan musibu kuma ya tabbatar wa malam cewa matukar bai samu warwara daga waɗannan matsaloli ba waɗannan matsaloli za su iya haramta mishi amfana duniyarsa su haramta mishi lahirarsa Allah ya sauwake malam ya ce mishi akwai magani ya kuma ba shi shawarwari akan yadda za a warware matsalar to daga cikin shawarwarin da malam ya bashi shine ya ce mishi to roƙon Allah ma magani ne to gata irin na malamin musulunci yanzu bayan an ce ya roƙi Allah din to ba a ce kuma ya tashi ya tafi ba sai aka nuna mishi kuma ga ababen da in kana alaka da su roƙon Allah kan ba zai samu shiga ba to bayan an karantar da shi su yanzu kuma zama a gaya mishi lokutan da in mutum yana fafan irin waɗannan lokutan yake roƙon Allah to roƙon Allah ya fi ta'asiri wajen samun shiga a wajen Allah da kuma siffar da mai roƙon Allah zai siffanta da ita a wajen roƙon Allah nan ma wadda Allah zai amsa mishi addu'ansa saboda waɗannan sifofi ko waɗannan lokuta da ya dace da su Allah ya samu dace malam ya ce wa izajtama'a ma'a du'a'i hudurul qalbi malam ya ce idan aka samu haɗuwar addu'a da kuma halartuwan zuciya lokacin da mutum zai roki Allah sai ya zama zuciyarsa tana halarce akan abin da yake roƙon Allah jama'a mun fahimta ko lokacin da zaka roki Allah ya zama zuciyarka tana halarce akan abin da kake roƙon Allah lokacin da ka ɗaga hannunka zaka roki Allah kalmomin da kake faɗa na kirari da washi wa Allah kalmomin da kake faɗa na kai kukanka zuwa ga Allah to zuciyarka a lokacin tana tare da ababen da kake faɗa cikin rusuna da ƙasƙantar da kai kar a ce ka ɗaga hannunka kana roƙon Allah zuciyarka kuma tana saka waɗansu abubuwa wajen abin da kake addu'a din Allah ya amsan wannan addu'a malam yace wa idza ijtama'a wa idza ijtama'a ma'a du'a'i qalbi idan aka samu haduwar halahalarto da zuciya tare da addu'a wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi da kuma tattara zuciyan baki daya alal matsalub akan abinda mutum ke bukata abinda yake roƙon Allah to ya tattaro zuciyarsa baki daya ya ɗamfara akan abinda yake addu'an wa sadafa waqtan min awqatil ijaba as sannan kuma ya dace da ɗaya daga cikin lokutan da ake amsa addu'o'in nan guda shida ma'ana lokacin da zai roki Allah ya halarto da zuciyarsa ya tattara zuciyarsa akan abin da yake roƙon Allah malam yace kuma wa sadafa waqtan min awqatil ijaba sannan kuma ya dace da wani lokaci daga cikin lokutan da ake amsa addu'a a sittatu waɗannan guda shida wahiya na ɗaya daga ciki su ne a sulusul akhir min al kashi ɗayan ukun dare na ƙarshe idan aka ƙirga awowin da dare yake ɗiba misali mu ce dare na shiga ƙarfe shida misali to sai a ce bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu biyar awa goma sha ɗaya kenan to sai a kasa awa goma sha ɗaya nan gida uku abinda aka samu sai a kwashe kashi biyun farko saura kashi ɗayan uku na ƙarshe to a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ke saukowa saman duniya ya dinga ce ma bayi waye mai bukata ya tashi a biya mishi bukata idan da safe zaka roki Allah inda yamma zaka roki Allah inda rana zaka roki Allah kai ne zaka yi ta kwankwasa roƙon ka ya samu shiga amma in wancan lokacin ya zo allan da kansa da kansa yake cewa ina mai bukata a biya mishi bukatarsa ina mai bukata a biya mishi bukatarsa ina mai roƙo a amsa mishi addu'arsa kaga kenan duk wanda ya san ciwon kansa a daidai wannan lokaci bai komawa ya ce zai kwanta ya bacci babu mai kwanciyar dare har sai gari ya waye a je a tashe shi sai wadda zuciyarsa ta mutu sai wadda zuciyarsa ta mutu Allah ya sa mu dace wa sadafa waqtan min awqatil ijaba sannan ya dace da lokaci daga cikin lokutan nan da ake amsa addu'a a sittatu waɗannan guda shida wa hiya sune as sulsul akhir min al-layli dayan ukun dare na can karshe din wa indal azan da kuma lokacin kiran sallah lokacin da ladan ya kira sallah a lokacin idan kai kai salatin annabi ka roƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alwasila to sai ka roki Allah abin to wannan addu'ar kan annabi ya ce Allah bai mai ita yakan yi alfarma alfarman ka roƙa wa manzon Allah alwasila alwasila wani gida ne daga cikin gidajen aljanna amma dukkan gidajen aljanna suna ƙasa da alwasila ne gida ne guda ɗaya Allah ya ce na yi shi ne don wani bawana guda ɗaya wa zan bawa manzon Allah yace duk lokacin da aka kira sallah tunda addu'ar da ake yi bayan kiran sallah karɓaɓɓiya ce annabi yace da zaran an gama kiran sallah ku yi mun salati in kun mun salati ku roƙa mini alwasila idan har na dace bayan mun je kiyama Allah ya bani alwasila duk wanda ya taya ni roƙo a ban alwasila hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama annabi ya ce ni kuma alfarman da zan mishi in an ban dama na yi to to sai na cece shi gida ne guda ɗaya aka rubuta sunan gidan alwasila اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الله منا روقنك كبا ومحمد الوسيلة amma dai ba a ayyana ba ya ce dai na mutum ɗaya ne in kai ma za ka shiga takarar wasila sai ka shiga wallahi wannan gidan ko annabi ibrahim ba zai takaransa ba ko annabi ibrahim ba zai shiga takarar wannan gidan ba to annabi ya ce duk wanda aka kira sallah ya taya ni roƙon a bani alwasila kuma na je aka ban alwasila ni kuma in an ban ceto zan cece shi to a wannan lokaci duk addu'ar da mutum ya yi Allah zai amsa mishi wa bainal azani wal iqama da kuma tsakanin kiran sallah da iqama daga lokacin da aka gama kiran sallar kai addu'anka to daga wannan lokaci har kuma a je lokacin da za a tada iqama duka lokaci ne da ake amsa addu'ar bai kun ga shawarwarin da malam ke bayarwa ko yanzu ya ce roƙon Allah magani hanyoyin da zaka warware matsalolinka Allah ya shar'anta a roƙe shi to roƙon Allah na daga cikin mafi amfanin magunguna to bai barka kuma cewa ka je ka roƙi Allah da ka ba sai ya gaya maka ga irin matsalolin da in an samu roƙon Allah bayi tafiya sannan kuma ya gaya maka ga irin abubuwan da in an yi tanadin su akan samu nasara wajen roƙon Allah to yanzu kuma yana gaya maka har lokacin da ya kamata a roƙi Allah wadda a wannan lokacin Allah na amsa addu'an bayinsa Allah ya sa mu dace wa adbari maktubat da kuma bayan sallolin farilla abinda malaman sunna suka ce idan mutum yayi sallar ta farilla bayan ya gama askar ɗinsa duka wadda aka shar'anta mishi sai ya tashi yayi sallar nafilarsa in yayi nafilarsa to kuma sai ya dukufa ga roƙon Allah nan kuma in zai ini abun yana roƙon Allah alkhairi Allah na amsa irin waɗannan addu'o'i domin addu'a ce da ta zo bayan ganawa da Allah wa inna imam yawmal jumu'a alal minbar da kuma lokacin da liman ya haura kan mimbari a ranar juma'a hatta tuqda salatu min zalika al har a gama sallan wannan juma'a din to iya wannan lokacin ana amsa addu'a wannan riwayar malaman hadisi sun ce bata inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba na cewa lokacin da ake amsa addu'a ranar juma'a daga lokacin da liman ya haura mimbari har zuwa lokacin da za a dar da sallah riwaya ingantacciya ita ce wadda Imam al-Bukhari ya fidda ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin Abu Huraira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata musu bayani akan sallar juma'a daga cikin bayanin yake cewa wa fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun qa'imun yusalli akwai wata sa'a a ranar juma'a babu wani bawa musulmi da zai dace da wannan lokacin yana tsaye yana sallah yas'alullaha shay'an yana roƙon Allah wani abu illa a'tahu Allah ma yasal fati Allah ya bashi abin da yake roka wa ashara bi yadihi yuqalliluha sai ya nuna hannun fati yana nuna lokacin ɗan ƙanƙanin lokaci ne annabi ya nuna cewa ƙanƙanin lokaci ne illa a'tahu Allah iyahu fati Allah ya bashi abin da yake roƙon Allah a wannan lokacin da yawa daga cikin malamai suka ce mafi rinjayen magana shine sa'a ta ƙarshen inin juma'a mun gane ko sa'a ta ƙarshen inin juma'a domin daga lokacin da aka yi sallar la'asar har zuwa faɗuwar rana wannan lokacin wani bonanza Allah ya bawa musulmai lokaci ne da ake amsa addu'ar bayi wa akhiru sa'atin ba'da al da kuma sa'a da ƙarshen sa'a sa'a ta ƙarshe na bayan la'asar wato daga bayan la'asar a sa'a ta ƙarshen wannan inin da rana za ta faɗi to shi ma in lokaci ne da ake amsa addu'ar bayi a ciki Allah ya mana muwafaqa wa sadafa khushu'an fil qalbi sannan wannan roƙon Allah da aka halarto da zuciya aka tattara zuciya akan roƙon Allah sannan kuma aka dirkaki yin addu'an a wani lokaci daga cikin waɗannan lokuta da muka lissafa wadda ake amsa addu'ar bayi malam ya ce wa sadafa kushu'an fil qalbi sannan shi mai addu'ar kuma ya dace da kushu'i a zuciya shine kankan da kai rusunar da kai allazina kun fi salatihim khashi'un Allah yana bayanin mu'minai waɗanda za su rabauta a ranar alkiyama Allah ya ce su ne waɗanda suke da kushu'i a cikin sallarsu waɗanda daga sun kabbarta sallah ba su tunanin komai sai tadabburin abin da ke cikin sallarsu idan sun yi kabbara suna tadabburin abin da lafazin kabbara ke faɗa idan suna tasbihi tasbihinsu na kunshe da girmama Allah a zuciyarsu lokacin da suke tasbihinsu a cikin ruku'i ko a cikin sujuda suna tadabburin alqur'ani lokacin da suke karatun alqur'ani wanda ke sallah yana waje yana yana sallah yana juye juye wannan sallarsa ba za ta amfane shi sallarsa ba za ta amfane shi saboda haka malam yace kuma aka dace da kushu'i a cikin zuciya lokacin da ake roƙon Allah wanki saran baina yadayir rabbi da kuma marerecewa gaba ga Allah lokacin da zaka roki Allah ana so mutum ya zama yana cikin kaskantar da kai da kuma marerecewa idan zaka roki abu a wajen wanda zai biya maka bukata ba marerecewa ake ba ba ganin mutum in ya shiga ofis zai tsuguna tsuguna ne zai zauna zau shi kansa ya rasa me zai saboda ya zo yana neman wata alfarma a wannan gun jama'a mun fahimta saboda haka ana bukatan marere cewa gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina yastakbiruna an ibadati Allah ce waɗanda suke girman kai girman kai shine kin roƙon Allah in kaskantar da kai a roki Allah ka san na ɗaya daga cikin addu'o'in da Allah ke amsawa shine addu'ar matafi to yanzu mutanen mu suna kunyar roƙon Allah a hanyar. sai ka ce wani zaka roƙa Allah fa zaka roƙa ka ɗaga hannunka ka roƙi Allah ana tafiya Allah yana amsawa wanda ka mishi addu'a shi ma za a biya bukata to haka ne mutanen mu ko judu shukur suna kunyan yi a gaban mutane shi kuma su judu shukur a inda labarin alkhairin ya same ka a gun ake so ka faɗi kai sujudan ko ba ka da alwala wannan shine cikakkiyar sadaukar da kai ma Allah kana zaune kana tsaye sai aka zo aka ce ga mahaifiyarka ta dawo daga aikin hajji lafiya sai ka faɗi kai sujuda kai godiya ma Allah kana zaune kana tsaye aka ce matarka ta sauka lafiya sai ka faɗi kai sujuda ko a gaban waye shi zaka roka ba shi zaka roka ba Allah ka kake ma godiya haka manzon Allah yake musamman in an kawo mishi labarin waɗansu sun musulunta kawai sai ya ne sujuda ya godiya ma Allah Allah ya samu dace wa dhullan lahu wa tadarruan wa riqa ga ƙasƙantar da kai ga ƙanƙantar da kai ga kuma karantar da kai gaba ga Allah subhanahu wata'ala duka waɗannan lafuzza abinda ake so a nuna wa mai addu'a shine yadda zai ƙasƙantar da kansa wato ƙasƙantar da kai lokacin da kake addu'a shi kansa sababi ne na amsa maka addu'arka wastaqbala da'i alqiblata sannan kuma aka samu shi mai roƙon Allah ya fuskanci alƙibla dama abubuwa guda biyu fasalin ya ce magana akai abu na farko lokutan amsa addu'a da kuma yanayin da mai addu'a ya kamata ya samu kansa to lokacin da zaka roki Allah ana so a samu cewa tare da kai kaskantar da kai tare da kai marerecewanka shine sallama wa Allah duk abin da kake roƙon nan ya fi ƙarfinka ya fi ƙarfin duk wanda kake tare da shi a duniya wannan shine cikakkiyar sallamawa Allah ka ga yadda muke zaune da wani Allah ka ga yadda wani yake cutar da ni ba sai da larabci ba ko da hausa zaka roki Allah Allah ka ga yadda wani yake cutar da ni Allah wani kai kai shi idan ka banni da shi Allah ni ba yadda na iya da shi Allah kai kai shi Allah kai ka san maganin shi Allah ka mun maganin shi Allah kaga dan wani yadda ya ɗauko lalacewa da gurbacewa Allah idan ba kai ka kawo tallafi akan wannan yaro ba Allah iyayensa za su ga bakin ciki da kunci da damuwa a rayuwa Allah ka shirya musu da shi Allah ka shirya musu da shi uban na can na baccinsa ko yana ofis kai kana nan kana roƙon Allah akan ɗan kaga dama da Allah ya bayar akan roƙon Allah shine duk wanda ka taya shi roƙon Allah akan wani abu bai sani ba in ka gama addu'ar annabi ya ce kai ma za a wakilta mala'ika ya ce kai ma da a baka irin abin da ka roƙa mishi shi yasa duk wanda ka ganshi da mota ka koma gefe ka ce Allah ya sa a kashe lafiya Allah ya sa albarka Allah ya ƙara maka wadda fita. in ka gama Allah manzan Allah ya ce Allah zai sa mala'ika kai ma ce za a baka irin ba sai ka yi hasada ba annabi ya faɗa hadisin bukari ne hadisin bukari ne duk abin da kama wani addu'a in ka gama addu'an annabi ya ce Allah zai ajiye mala'ikar da kana gama addu'an zai ce walaka mislu zalika kai ma da ka taya shi addu'an kana da kwatankwacin abin da ka roƙa mishi to me amfanin hasada babu wastaqbala da'i al-qibla sannan aka dace shi mai roƙon Allah kuma ya fuskanci alƙibla wa kana ala taharatin kuma yana cikin tsarki yana cikin alwala wa rafa yadayhi ila Allah kuma ya daga hannayensa zuwa ga Allah manzon Allah hadisi yace Allah na kunyar bawansa ya daga hannunsa sama yana ya Allah ya Allah ya Allah kuma ya sauke hannun ba a bashi komai ba manzon Allah yace Allah yace ina kunyar haka domin shi Allah shine yas'aluhu man fis samawati wal ardi tururuwa Allah take roƙo ba ta da kowa in ba Allah ba gatanta Allahnta kai ma gatanka Allahnka wa bada bi hamdillahi wa sana'a alai sannan ya fara da godiya ma Allah da yabo da washi wa Allah manzon Allah ya ce babu wanda ya kai Allah son washi saboda yadda Allah ke son washi manzon Allah ce Allah yasa yake wasa kansa da kansa ka kuma duk wanda ka gana wasa kansa da kansa ai yana son washi saboda haka duk alqur'ani haka zaka ga sai Allah ya ce manzon Allah wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki kace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga wadda bayi da dan nan wa kenan Allah sai ce manzala ka dinga faɗa wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz waladan ka ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga wanda bai riki dan nan ba wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wanda bai da abokin tarayya a wajen gudanar da mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli sannan bai da wani majibanci da yake jibantansa don ya kasa in Allah ya ja ka kusa to an ja ka ne don a kara ma daraja ba don ka taimake shi sai ya ce mishi ka dinga cewa qul allahumma qul ka ce allahumma ya allah malikal mulki ya mamallakin mulki tu'til mulka man tasha'u kai kake bada mulki ma wadda kaso wa tanzi'ul mulka mimman tasha haka zaka samu a cikin a cikin alqur'ani allah sai dinga ce manzo allah ka dinga cewa ni ne kaza ni ne kaza ni ne mai kaza ku dinga cewa ni ne mai kaza ni ne mai kaza manzon allah ya ce ai ka san dai allah yana so a wasa shi yana daga cikin kirarin da manzon Allah ke ma Allah yakan ce Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima bana'ata wa la yanfa'u dal jadd kal jadd yakan ce Allah kai ɗaya ne la mani'a lima a'taita ba wanda ya isa ya hana wadda ka ba duk hasadar mutum sai dai ganka da mota in Allah ya baka wala mu'tiya lima mana'ata kuma ba wadda isa ya ba ma wadda ka hanawa saboda haka na daga cikin sabubban da ke sa a amsa addu'ar mutum lokacin da za ka fara addu'a kana ɗaga hannu ka fara kirari da washewa ka yabi Allah da abin da ya cancanta ba wadda ya kai manzan Allah kirari ba Allah wa bada abi hamdillahi wa sanayi alai sai mutum ya fara da godiya ma Allah da yabo ma Allah sun masana bi salati ala Muhammadin abdihi wa rasuli wa rasulihi sannan kuma ya bi da salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah manzon Allah summa qaddama bayna yaday hajatihi at-tauba wal istighfar sannan kuma kafin ya shiga addu'ar Ya yi godiya ma Allah ya yabi Allah yayi washi wa Allah yayi salati wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yin salati wa manzan Allah kafin fara roƙon Allah shi ma na sa a amsa addu'arka malam ya ce bayan ya yi salati sun maƙaddama ثم قدم hajatihi a ta'uba wal istighfar sannan kafin ya fara roƙon Allah sai kuma ya gabatar da tuba da istighfari ba da tuba da kuma istighfari zuwa ga Allah summa dakala ala Allah maliki sai ya shiga kawai sai kama roƙon Allah Ya yi godiya ma Allah ya yi washi wa Allah ya yi salati wa manzan Allah ya gabatar da tuba da istighfari gaba ga roƙon Allahnsa summa dakala ala Allah sai ya shiga ga Allah kawai ma'ana kawai sai kama roƙon Allah wa alaha alaihi fil mas'ala ya nace kuma wajen roƙon annabi abu hurairu ya ce annabi in ya tashi roƙon Allah duk abin da zai roƙa sau uku uku yake roƙa sannan ya naci wajen roƙon Allah wata malluqahu wata malluqahu wa da'ahu ya makale yayi ta fadanci mun gane ko Allah in baka bayar ba mai bayarwa Allah kai ne mai bayar komai din nabin Allah ne wa in min shay'in illa indana kazainuhu Allah ce babu wani abu face taskar abin tana wajen mu ne duk wani simba simba taskar na wajen Allah ne eh duk duk abin da ka gani a duniya wata in tace ba ta son ka ba Allah ya buga ta ba sai ya buga maka wata eh saboda haka mutum yayi ta fadanci wa da'ahu ya roki Allah ragabatan wa rahabatan cikin kwaɗayin rahamar Allah da kuma tsoron azabar Allah haka ake bautan Allah haka ake roƙon Allah ba a bauta ma Allah don tsoron azabar Allah zalla ba a kuma bauta ma Allah don kwaɗayin rahamar Allah zalla ana bauta mishi ne bai da targibi wa tarhib kana fatan rahamar Allah kana tsoron azabar Allah shine waye da una na ragaban wa rahaba Allah ya ce annabawa da manzanni suna bauta mana ne suna roƙon mu ne cikin tsoron mu da kuma fatar rahamar mu wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi sannan ya zama roƙon Allah kuma yayi tawassuli zuwa ga Allah da sunayen Allah sifofin Allah tauhidin Allah ma'ana kaɗaitakar Allah kuma a yi tawassuli da su wajen roƙon Allah su ma sabubba ne da suke sa a amsa addu'ar bawa wa kaddama baina yadai du'a'ihi sadaka malam yace so samu ya gabatar da sadaka ba kafin a shiga roƙon Allah saboda ba abun wasa ne ba abu ne na gaske abu ne da ta hanyar sa kawai za ka samu tsira don abinda Allah ya faɗa a ƙarshen suratul furqan qul ma ya aba'u bikum rabbi laula du'aukum in ba dun roƙon Allah ku ba da ba ruwan Allah da ku duk abin da ya shafe ku duk hidimar da kuka shiga Allah ba zai kawo muku ɗauki akan wannan abin ba saboda haka malam yace ya kuma gabatar da sadaka kafin roƙon Allah jama'a mun fahimta daga ciki akwai amfani da ruwan zamzam eh annabi ya ce ma'u zamzama lima shuriba lahu ku jarraba maganar zamzam din nan yana da ta'asiri na ban mamaki yana da ta'asiri na ban mamaki ka sha zanzan ka roƙi Allah a kan damuwanka ka jarraba ka sha zanzan ka roƙi Allah a kan damuwanka ka san mutanenmu ba su san me sirrin kawo tsaraban zanzan ba in an sha roƙon Allah ake addu'a ake idan ciwo ne in ka sha zanzan ɗin ka roƙi Allah akan ciwon wallahi zai mutu wallahi zai mutu in an sha zanzan roƙon Allah ake Allah ya samu dace fa inna hadha du'a la yakadu yuraddu abadan malam yace to wannan addu'ar da aka bi waɗannan matakai aka mata wannan shiri aka yi mata wannan tanadin malam ya ce ba zai yiwu a mai da wannan addu'ar ba Allah zai yi alfarma ya karɓi addu'an saboda yadda aka tsaya aka bi waɗannan matakai aka bi wannan yanayi aka roƙe shi wannan roƙo jama'a mun fahimta duk abin da yake bukata a wajen a roƙe shi an hada waɗannan abubuwa tukunna aka roƙe shi malam ya ce wannan addu'an zai yi wahala a ce Allah bai amsa wa bawa ya biya mishi bukatarsa ba wala siyama idza sadafa al-adiyat ولا سيما إذا صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة ما لا يتكي مسمما إذا أن داتي da addu'ar da annabi ya ba da labari cewa ita addu'ar kanta gurbi ne na roƙon Allah jama'a mun fahimta daga cikin addu'o'i akwai addu'ar da ita tsuranta wannan addu'ar in an roki Allah da ita kawai yana amsawa kun gane magana ita wannan addu'ar ko a bakin titi ne inda ita aka roki Allah to Allah na amsa addu'ar to wai bayan an yi wannan shiri an bi waɗannan matakai an bi wannan yanayi da ya kamata a bi aka roki Allah mala yake kuma to kuma ina a ce a dace kuma addu'ar da ma zai roki Allah ya ɗauko irin addu'ar da aka fi zaton in an roki Allah da wannan addu'ar Allah yana amsa au أنها mutadamminatun lil ismil a'zam ko kuma addu'a ce da take kunshe da sunan Allah mafi girma kun san akwai ismullahi al-a'zam ko sunan Allah mafi girma wadda sunan in ka roƙe shi da wannan sunan to za a biya maka bukatanka malai to ina kuma a ce bayan duk an bi waɗannan matakan roƙon Allah sannan kuma a samu da aka zo addu'ar kuma an ɗauki irin waɗancan addu'o'in ne da yake ɗauke da sunan Allah mafi girma aka roƙi Allah da shi fasali na gaba ma ya ɗubi hiddai abinda mai roƙon Allah zai roƙi Allah da shi alkhairin Allah ya kai wa ibn al-qayyim kaga ya baka shawara akan hanyar warware matsalolinka cewa a roƙi Allah yana daga cikin mafi amfanin magunguna da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar domin bayi su warware matsalolinsu shine roƙon Allah sannan ya ba ka shawarwari ababen da za su iya kawo cikas ba a karɓi addu'arka ba ababen da za su iya kawo cikas ba a karɓi addu'arka ba sannan kuma ya ƙara maka da ababen da su kuma in ka lazimce su suna taimakawa a karbi addu'anka ya baka lokacin karban addu'a ya baka yanayin da in ka shiga irin wannan yanayin za a amsa addu'arka to yanzu kuma malam zai koya maka ma addu'an da in kai ta fi ci yanzu lafazin addu'an ma zai kawo maka inda za ka je ka kwafi ko ka ɗauki littafin ka haddace kawai ka sa a jakanka malaki to irin waɗannan addu'o'in su kuma idan aka roki Allah da su sun fi ta'asiri wajen biyan bukata malam yace ma yad'u bihi da'i abinda mai roƙon Allah zai yi amfani da shi wajen roƙon Allah faminha ma fi sunan wa fi sahih ibn hibban mana ya ce daga cikin irin waɗannan addu'o'i akwai abin da ya zo a cikin sunan wafi sahihi hibban da kuma sahi na ibn hibban min hadisi abdullahi bin buraida hadisin abdullahi bin buraida an abihi daga babansa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sami a rajulan yaqul cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji wani mutum yana cewa Allahumma ya Allah inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul ahad fa qala sai manzon Allah yace laqad sa'ala Allah bismihi alladhi idza su'ila bihi a'fa annabi yace tabbas wannan mutum ya roƙi Allah da sunansa da in an roƙe shi da wannan sunan yakan ba da duk abin da aka roƙa wa idza du'iya bihi ajab kuma idan an kiraye shi a cikin kunci ko tsanani da wannan sunan yakan amsa kiran wa fi lafzin a wani lafazi laqad sa'alta Allah bismihi al-a'zam haqiqa malan ka roki Allah da sunan Allah mafi girma inji manzon Allah jama'a mun fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jira mutum a gefe na addu'a Allahumma yana ya Allah inni as'aluka Allah ina roƙonka bi anni ashhadu annaka anta Allah ni dinnan na shaida Allah kai ne kai ne Allah la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai al ahadu samad Allah kai ne dai wadda kowa ke nufa da bukatunsa allazi lam yalid wa lam yulad wadda bai haifa ba ba a haife shi Allahu akbar baka ga ko convention aka je na 'yan siyasa ba ga shugaban kasa a zaune abin ga minister of defense a zaune abin ga kowa na zaune abin sai a ce a zo a yi addu'a Allah ya sa a yi lafiya a tashi lafiya ashe duka an yi ba minister of defense ya sa a yi lafiya a tashi lafiya to wannan Allah duk wanda ya sake shi duk abin da ka rike ka yi sakire shi ne ka magani yana mun fahimta inda shugaban kasa zai ce a zo a yi addu'a ministan tsaro zai ce a zo a yi addu'a to bare kai talaka ainihin mean babu auna ko <laughs> Allah ya samu dace allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad sannan bashi da kufa da kowa bayi da tsara bayi da sa'a babu wanda wai daidai yake da Allah akwai babu fa kada sai manzon Allah yace laqad sa'ala Allah bismi bismi bismi allazi idza su'ila bihi a'ta hakika wannan mutum ya roki Allah da sunan da in an roki Allah da shi yana bayarwa wa idza du'iya bihi ajab sannan idan an kiraye shi da wannan suna yakan amsa kiran wa fi lafzin a wani lafazi laqad sa'alta Allah bismihi al-a'zam yace malam hakika ka roki Allah da sunansa mafi girma jama'a mun ga wannan ko yana daga cikin ismul lahil a'zam wanda duk lokacin da zaka roki Allah ana so ka kurda wannan addu'ar ta shiga cikin roƙon Allah ka ita kadanta takan sa a amsa addu'ar ba ai kun ji annabi yace suna ne da in an kirayi Allah da shi yakan amsa kira idan an roƙe shi wani abu da wannan sunan yakan ba da abin da aka roƙe shi da shi wafi sunan sannan ya zo a cikin sunan wa sahihi ibn hibban da sahi na al-imam ibn hibban aidan min hadisi anas ibn malik radiyallahu anhu hadisin anas ibn malik annahu kana ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam jalisan yace wata rana yana zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa rajulun yusalli wani mutum na gefen su yana sallah sun mada'a wannan mutum sai yayi addu'a fa ga addu'ar yace Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta almananu mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum fa an sallallahu alaihi wasallam annabi da ji wannan addu'ar sai yace laqad da'a Allah bismihi al-azim hakika wannan mutum ya kira Allah da sunansa mafi girma allazi idza du'iya bihi ajab sunan da in an kiraye shi da shi yakan amsa kiran wa idza su'ila bihi a'ta sannan idan an roke shi da wannan suna yakan bada abin da aka roke shi da shi jama'a mun ga addu'an ko Allahumma inni as'aluka bi anna lakal la ilaha illa anta al badi'us samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram ya hayu ya qayyum annabi ce suna ne daga cikin suna ne mafi girma daga cikin sunayen Allah wadda in an kirayi Allah da wannan sunan yakan amsa kiran sannan idan aka roƙe shi wani abu da wannan sunan yakan ba da abin da aka roƙe shi hadisain al-imam Ahmad fi مسنده duka waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta ingantattu ne kuma al-Imam Ahmad ya fidda su a cikin musnad nashi wa fi jami'i tirmidhi kuma ya zo a cikin jami'u tirmidhi min hadisi asma bin yazid annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal hadisin asma bin yazid tace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ismullahi al-a'zam fi hatayn al sunayen Allah mafi girma suna cikin waɗannan ayoyi guda biyu na ɗaya wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar rahim ar-rahmanur rahim yana daga cikin ismullahi al-a'zam na biyu wa fatihatu ali imran farkon ali imran allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum al-hayyul qayyum shi mana daga cikin sunayen Allah mafi girma jama'a mun fahimta duk lokacin da mutum zai roki Allah ana so daga cikin daga cikin addu'o'in da zai yi amfani da su wajen yabon Allah kirari wa Allah to ana so ya mishi yabo da waɗannan sunayensa mafi girma ne ƙala tirmidhi al-imamu tirmidhi yace hadisun sahihun wannan hadisi ingantacce ne wa fi musnad al ahmad a musnad al-imam ahmad wa sahihul hakim da sahihul hakim min hadisi abi huraira daga abu huraira wa anas bin malikin da anas an malik wa rabi'ata bin amir rabi'at bin amir an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal duka suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alizu biya zal jalali wal ikram ku makale ku manne ku liƙe ma ya zal jalali wal ikram inji manzon Allah duk abin da zaka faɗa duk lokacin da zaka roki Allah ka yi kokari lafazin ya zal jalali wal ikram ya dinga shiga cikin roƙon Allah ka annabi yace alizzu bi ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ya ya zal jalali wal ikram ku nace ku makale ma ya zal jalali wal ikram ya'ani ta'allaqu biha ku manne ma wannan lafazi walzimu wa dawamu alaiha ku lazimce shi ku dawwama akan shi وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه har ila yau al'imamu tirmidhi ya fitar daga abu huraira Allah yarda da shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idza hammuhu al-amru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wani al'amari ya dame shi wani al'amari ya tayar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankali rafa'a ra'asahu ila sama'i sai ya ɗaga kansa zuwa sama wa idza ijtahada fi du'a idan kuma ya nace wajen addu'a kala yakan ce ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya ya hayyu ya amma dai wannan lafazi bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma dai waɗancan ayoyi da muka karanta a baya za su wadatar da ma'anan wannan hadisi wa fi aidan har ila yau al-imamu hashim ya fitar min hadisi anas ibn malik hadisin anas dan malik kale yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani al'amari ya dame shi wani al'amari ya taso mishi wanda ya daga mishi hankali قال yakan يا ya hayyu قيوم برحمتك استغيث يا حي ya hayyu برحمتك استغيث wannan hadisi ne ingantacce kaga dai lafazin ya hayyu ya qayyum yana daga cikin lafuzan da ake amfani da su wajen roƙon Allah kuma Allah ya biya bukata ma'ana ya hayyu ya qayyum ya ya hayyu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith da rahmarka Allah nake neman tallafi da gudumawa da agaji wa fi sahih hakim har ila yau a cikin sahi na al'imam hakim min hadisi abi umama hadisin abu umama an nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ismullahi al-azam sunan Allah mafi girma fi salafi suwarin min al yana nan a cikin waɗansu surori guda uku a cikin al albakara al-baqara yace akwai shi a suratul baqara wa ali imran akwai shi a cikin suratu ali imran wa taha da kuma suratu taha annabi yace ai sunan Allah mafi girma wadda idan an roki Allah da wannan suna Allah yakan amsa Allah kan biya bukata annabi yace sunan na cikin waɗansu surori guda uku na alkur'ani yana cikin suratul bakara ali imran yana cikin suratul taha qala al-qasim al-qasim yace faltamastuha sai na yi ta lalumo in ga wani suna ne daga cikin waɗannan sunaye ya fito a suratul baƙara ya fito a suratul ƙwaha ya fito a cikin ali imran fa idza hiya ayatul hayyul qayyum ce sai na fahimci ita ce alhayyul qayyum mun gane ko a suratul baƙara ba akwai ayatul kursi ba Allahu la ilaha illa huwal alhayyul qayyum akwai a suratul ali imran Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa anatil wujuhu lil hayyul yace to da na lalumo cikin surorin sai na gano alhayyul ƙayyum qayyum shine suna mafi girma daga cikin sunayen Allah duka wannan malam na ba da shawarwari ne ga mai roƙon Allah hatta lafuzan da zai yi amfani da su a wajen roƙon Allah kuma Allah ya biya mishi bukata Allah ya biya mana bukatun wa fi jami'i tirmidhi sannan ya zo a cikin jami'u tirmidhi وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حديث سعد بن أبي وقاص daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da'awatu bin nun addu'ar annabi Yunus alaihi salatu wassalam izda'a wa fi batnil yayin da ya kirayi Allah da wannan addu'ar yana cikin cikin kifi addu'ar ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan ita ce addu'ar annabi Yunus alaihi salatu wassalam lokacin da ya fada cikin kifi kifi ta haɗe annabi Yunus ta shige da shi cikin ruwa to annabi Yunus sai ya ci gaba da roƙon Allah da wannan addu'a to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin innahu lam yad'u biha muslimun fi shay'in qattu annabi yace da dai musulmi bai taɓa roƙon Allah da wannan addu'ar ba wani damuwa ya dabaibaye shi ya shiga wani hali na kakanikayi cikin addu'o'insa ya ɗaga hannunsa sama ya roki Allah daga cikin lafuzan da ya yi amfani da su yayi amfani da wannan addu'ar annabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Illata tajaba Allah lahu annabi yace da ɗai mutum ba zai roki Allah da wannan addu'ar ba face Allah ya amsa mishi addu'arsa musulmi ba zai roki Allah da wannan addu'ar ba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin face Allah ya amsa mishi addu'ansa ‘yan uwa muna ji? Kala Tirmidhi, al'imamu Tirmidhi ya ce, hadisin sahihun hadisi ne ingantacce wa fi mustadrak al-hakim a cikin mustadrak na al-imam hakim aidan min hadisi sa'd bin abi waqqas an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi yace ala ukhbirukum bi shay'in idza nazala bi rajulin minkum amrun muhimmun fada'a bihi yufarriju Allahu anhu du'a dhinnun annabi yace bana ba ku labari ba bana gaya muku wani al'amari ba annabi ya ce ba na koya muku wata addu'a ba iza nazala bi rajulin minkum amrun muhimmun idan wani al'amari mai damarwa ya sauka ma ɗayanku fada'a bihi ya roki Allah da wannan addu'ar da zan gaya muku yufarrijullahu anhu Allah zai yaye mishi damuwar da yake tattare da ita annabi ya ce du'a zinnun ita ce addu'ar annabi Yunus alaihi salatu wassalam ma'ana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin annabi ya ce addu'a ce da duk hali na kakani kai da wani musulmi ya shiga ya roki Allah da wannan addu'ar Allah zai fidda shi daga cikin wannan kunci wa fi sahihihi al-imamu hakim ya fitar a cikin sahihina nashi aidan anhu annahu sami annabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul sa'ad bin abi waqas ya ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hal adullukum ala ismillahi azam annabi yace bana nusar da ku zuwa ga sunan Allah mafi girma ba bana in kayar da ku sunan Allah mafi girma da za ku roki Allah da shi ba du'a Yunus annabi shi ne addu'ar annabi Yunus alaihi salatu wassalam jama'a muna fahimta kala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulullah ya manzon Allah halkanat li yunusa khassa shin wannan addu'a ta yunusa ne shi kadai don ana cewa du'a'u zinnun yunus yace to manzon Allah addu'ar ta annabi yunus ne shi kadai faqala annabi sai yace fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gammi wa kadhalika nunjil mu'minin ai Allah cewa yi fastajabna lahu mun amsa ma annabi yunus abinda ya roƙe mu wani najjaynahu min al-gammi muka tseratas da shi daga cikin baƙin cikin da yake ciki Allah sai ya ce wa kazalika nunjil mu'minin haka duk wani mu'minin da ya shiga damuwa in ya roƙe mu da addu'an za mu tsamar da shi in ji Allah jama'a muna fahimta tambaya yau manzon Allah ce addu'ar ta annabi Yunus ne annabi sai ce a'a ai shi ma annabi Yunus din lokacin da ya shiga matsalan da ya shiga da ya roki Allah da wannan addu'ar da Allah ya zo tsamar da shi daga cikin matsalar Allah sai yace fastajabana lahu sai muka amsa ma annabi Yunus roƙonmu da yayi wa najjaynahu min al-gammi muka tseratar da shi muka tsamar da shi daga cikin damuwa da kuncin da yake ciki Allah sai ce wa kazalika nunjil mu'minina to kamar haka duk wani mu'minin da ya fada matsala in ya roƙe mu da wannan addu'a za mu fidda shi inji Allah ai an bashi amsa ko kenan ba ba ta shafi annabi Yunus ne shi shi kadai ba duk wanda ya shiga matsala malam ko da matsalar ka ta kai irin matsalar annabi Yunus ka san irin matsalar annabi Yunus inda yanzu ne ta faru da wani sai a ce ba mafita to ka fada ruwa ka tafi ka tafi kifi ya haɗe ka shi ma ya tafi to ba shi kenan ba to amma su sun san Allah ba abin da ya fi daɗi kamar sanin Allah ko kaskantuwa ga mutum ya yi a tsakanin bayan Allah abin da ya ja mishi kaskanci ne rashin sanin Allah shi yasa ba a taɓa waɗansu mutane ba malam da suka yi rashi da talauci a rayuwa irin sabon annabi amma ba a taɓa samun mutum mai izza a duniya irinsu ba ba talauci take sa mutum ya zama kaskantaccen mutum ba mutuwar zuciya take sa mutum ya zama kaskantaccen mutum kun fahimta ko ka dubi yadda mutanen ke neman kuɗi hatta ta hanyar siyasa da sauransu sai mutum a ɗauki miliyan ɗaya a bashi saboda zuciyarsa ta mutu ba zai iya zuwa ya nemi abin da zai da miliyan ɗin ba sai dai ya kashe gobe ma ya sake komawa kwaram kun gane magana inda yau zai samu naira dubu ɗari biyar wai mai bukun ya yi tunanin yaya zai sarrafa ta shi ma ya dogara akan ta ya yantar da kansa sai ya je ya kashe kuɗin gobe sai ya sake koma ƙarƙashin mai gidansa to akwai ran da zai yantu ba ran da zai yantu saboda zuciyarsa ba yantacciya ba ce to shi annabi yunus ya san allah ya san babu wata matsalar da ba za ta warware ba ba ku ga annabi zakariya ba kusan shekara ɗari ya ɗiba a duniya bai taɓa aihuwa ba amma da yake shi ya san Allah ya san a shekara ɗarin zai iya aihuwa bai bar roƙon Allah ba bai ɗaya tsammani ba saboda ya san ba abin da ya fi ƙarfin Allah jama'a kun fahimta ko daga cikin abin da ya koka a addu'arsa ya ce rabbi inni wa hanal azmu minni ya ce Allah ƙashina ya yi laushi na yi collapse Allah yanzu ba zan iya daga bokiti da kaina ba washta'ala ra'su shayba furfura ya da bai bayani fa habli min ladunka waliya Allah a taimake ni da dan da zamu rayu da shi shi duk da furfuran zan ya san za a iya bashi an bashi ko ba bashi ba an bashi an bashi haka annabi Ibrahim da girman sa shi ma ka bashi ayo saboda haka shi Allah babu abin da ba zai iya yi ko ya samar da abin ba abin da ake so ka roki Allah ka yi istikara akan duk abin da ya taso maka ka roki Allah ka cigaba da neman abin Allah zai biya bukata insha Allah Allah ya samu dace fa ayyuma muslimun da'a biha fi marbihi 40 marra malam yace duk musulmin da ya roki Allah da wannan addu'an sau 40 fi marbihi a cikin rashin lafiyarsa fa mata fi mardihi zalika kuma ya mutu a cikin wannan jiyan jinyan o utiya ajru shahid za a bashi ladan shahidi wa in bari'a bari'a makfuran lahu in kuma ya warke zai warke a matsayin wanda aka gafarta mishi zunubansa amma dai wannan lafazi bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba amma dai ga abinda annabi ya faɗa a cikin hadisin baya ko wanda ingantaccen hadisi ne cewa addu'ar annabi Yunus duk wanda ya roki Allah da wannan addu'ar Allah zai da shi daga cikin kuncin da yake ciki Allah ya samu dace wa fi sahihaini sannan ya zo cikin bukari da muslim min hadisi bin abbas hadisin abdullahi dan abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karb manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yayin wani damuwa ko kunci ko wani bakin ciki da ya taso yakan ce la ilaha illallah al halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim annabi yana maimaita wannan duk lokacin da wata damuwa ko kunci ta taso maimaita wannan addu'an kan sa Allah yayi maka damuwan da kake ciki jama'a muna fahimta Allah kan kawar da matsala hadisi ne ingantacce yace duk lokacin da wani abu ya taso wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bakin ciki ko damuwa ko wani kunci annabi na maimaita wannan addu'a la ilaha illallahu al al-halim la ilaha illallahu rabbul arshil azim la ilaha illallahu rabbus samawati as-sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim wa fi musnad al-imam Ahmad min hadith Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu kana علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب yace manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya sanar da ni idza nazala bi karbun idan wani bakin ciki ya sauko mini an aqula annabi yace in dinga cewa la ilaha illallah halimul karim subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin yace annabi ya ce mini duk lokacin da na shiga wani kunci ko wani damuwa in dinga maimaita wannan addu'ar Allah zai yayi wannan damuwar jama'a ku suranta ga mutumin da ya kawo matsalan nan ya gagara yadda zai rabu da matsalarsa ga kuma malam yana gaya mishi hatta irin lafuzan da ake amfani da su a fita daga cikin kunci Allah ya samu dace wa fi musnadihi aidan har ila yau a cikin musnad na al-Imam Ahmad min hadisi abdullahi bin mas'udin hadisin abdullahi bin mas'ud kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma asaba ahadan qattu hammun wala huznu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da dai bai taɓa samun wani ba wani baƙin ciki ko wani damuwa hammun shine damuwa da ƙuncin da kake tunanin tasowansa mun fahimta ko duk wani damuwa da nan gaba ne ake tsammanin zai taso maka in ka tuno shi sai gaban ka ya faɗi idan ka tuno shi sai hankalin ka ya tashi to wannan damuwan ana ce mishi alhammu alhuznu shine damuwan da shi kuma ya wuce a baya wani abu ne ya taɓa faruwa amma duk lokacin da abin ya faɗo maka a rai duk lokacin da ka tuna wannan abu sai ka shiga cikin kunci da damuwa algammu shi kuma wadda ake ciki yanzu ke shi kuma wadda ake ciki yanzu kenan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma asaba ahadin qattu hammun wala fa qala allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika ماض فيه حكمك عدل فيه قضاؤك أسألك, بك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب إنك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا إن شاء الله ذا مكان أنا sati mai zuwa sai mu zo mu tashi akan bayani akan wannan hadisin za mu kwana saboda tsayinsa da kuma dogon bayani da yake cikar da shi Allah ya sa albarka a cikin wanda muka karanta Allah ya albarkace mu Allah ya zaunar da wannan ƙasa lafiya Allah ya rufa mana asiri duniya da lafiya Allah ya saka da alheri Allah ya ba da lafiya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk daga babu mutu ya taɓa ɗauke shi aikin gwamnati shin wannan albashin da ake bashi ya zama haram to wancan a wancan masallaci da muka fara darasi mun tattauna akan satan jaraba ko abu na farko da shi dukkan malaman musulunci sun daidai satan amsa haramun a kowace makaranta ce ta kowane fuska haramun ne ɗalibi amfani da kowace hanya domin ya saci jarrabawa haramun ne malami ya yi amfani da kowace hanya ya ba ma ɗalibi satan amsin jarabawa abu na biyu shine abin da ya saci amsa a kai ya yi karatu da shi yana da hukunci biyu a musulunci idan gurbin da ya saci amsan a kanta ya zo ya cike wannan gurbi misali da turanci ne bai ci ba bai iya ba to amma kuma kafin ya fara aikin sai zo ci turancin kuma ya iya kaga ya mai wancan to sai ya tuba ma Allah ya koma zuwa ga Allah Allah zai yi shi amma in har ya je ya fara aiki da rashin wannan cancantar da kuma a wannan aikin ana bukatar cancantar to nan ba halacci yake ci ba abin da yake ci bai halacci gare shi mun bai ko saboda ka in ya maye gurbin abin da bai cancantan ba sai ya zo ya cike wannan gurbin to nan ya sa Allah ya yi zunubi amma in dai har aka ɗauke shi karatu ne ko aiki ne abin da ya cancanta a ce an ɗauke shi da shi ɗin ba yi da shi har wannan lokacin to wannan lokacin yana ci gaba da rayuwa ne ƙarƙashin saba ma Allah ta hanyar abincinsa Allah ya sani me zai sa kuma inda zai iya bai ɗauki abin da zai iya wannan shi ne abin da manzo Allah ya karanta da mutane ku zo min al'amali ma ko, annabi ce kowa ya ɗauki abin da zai iya in ba za ka iya ba in ba za ka iya ba ka je ka kama kafinta wata za ka iya ko za ka iya wanda ka je ka koyi abin da za ka yi ka ci abinci ka rayu lafiya a cikin aminci Allah ya samu dace wannan ya ce Allah ya saka mu wanda alkhairi tabbatar da shi ne darbin da aka yi akan cin ya yace to mutum ne ya tabbatar da an ce da shi haramu kuma kuma shi ma ya ci gashi malam yana cewa duk wanda limana ko kan da ta girta hanyar haram ba ka ba mutum wannan to shi ya san ya ci haramun kuma an ta ya zama na mahaifar sun ciyar da shi shi ma kuma ya zo tashi a kai to yanzu me mafutun su game da yin addu'o'in da ya yi da yi to shi dai Allah in baka bi shi ba ba dai bi ka ba wannan shine kaidar Allah domin abin da ya ce a Qur'ani wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum ku cika alkawari da yarjejeniyar da ke tsakanina da ku ni in cika muku na ku. sharadi ne in tansurullah yansurkum in baka ji tsoron Allah ba Allah zai ji tsoron ka ne saboda haka duk halin da yake ciki abu na farko da zai yi alaka da Allah ne kyau ya tuba daga abin da yake in hanyar abincinsa ne wannan hanyar haramun din ya bari ya canza Allah ya yi alkawari a cikin alkur'ani duk wanda ya kaurace ma wani abu na sakon Allah ko haramci Allah zai mai mishi da gurbin da yake alkai wannan alkawari ne na saboda kai sadaukar da zuciyarsa da ya haƙura ya ci gaba da cin abinci ta hanyar haramun har a je a tsaye da shi a mishi tambaya a kai kaga gwanda ya haƙura da wannan abu ya nemi wata hanya sannan Allah bayi alaka da wadda ya ci haramun ko aka ciyar da shi haramun dole har sai ya tsarkaka daga wannan abin da yake jikinsa na dauda domin dauda ne kun fahimci magana dauda ce a jikinsa wannan dauda dole sai an wanke ta hanyar da zai wanke ta kuwa shine daga inda ya dakatar ya koma ya ci gaba da cin halal din sai yana tuba ya koma zuwa ga Allah shikenan magana ya kare iyakaci in ta hanyar zalunci ne waɗanda ya zalunce su biyar musu da duke su amma shi dai daga inda ya bari ya kuma tuba ko riba wannan babu dukiya mafi kazanta ire riba a hadisin al-Imam al-Bayhaqi malam albani ya inganta hadisi annabi ya ce riba tana da babi 73 na sharri matakala step step step guda saba'in da uku na sharri annabi ya ce a yi tsaruha mafi kankantar matakalan farko annabi ya ce idan mutum ya taka hukuncinsa tamkar ya sadu wadda ta haife shi ka dubi fitina irin na riba Allah ya sauke Allah ya sauke to amma ita riba kanta a cikin alkur'ani Allah ya ce faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fanta falahu ma salaf Allah ce duk wanda wa'azi ya zo mishi daga ubangijinsa fantaha ya tuba ya daina falahu ma salafa na baya Allah ce ya ci banza wa amruhu ila Allah wa man ada Allah ce wanda ya sake dawowa ya ci gaba da ci shine saboda kan yana so ya ya tuba ya janye daga wannan aiki bari kuma yana da wahala a ce aikin ne tsuransa na haramu ko wani yake sayarwa ne to in ba da ilimin sai da wiwi ko sai da giya ko waɗansu abubuwa makamanci wannan ba za ka samu in aiki ne yana da ɗan albashinsa sai dai ɗan haɗo da nan haram ɗin sai ya kare tsarkakar da kansa daga wannan haram ɗin ya ci gaba da nan albashinsa Allah ya sami shi albarka muna roƙon kuma Allah ya bashi mafita Allah ya bashi mafita wanda yake cewa idan mutum yana sallah da zai kirri idansa domin yin tadabbur abin da ke karantawa a <laughs> babu kyau rufe ido a sallah babu kyau daga kai a sama a sallah in mutum na sallah bayan ya rungume hannunsa a sallah yana kallon inda yake tsokana gushinsa ka kasar saboda kan nan daidai gabansa nan yake kallo mun fahimta ko wannan shi saboda ka zai rufe ido ba wata ilar ramma ne in ka ta rufe ido kan ai tilawan ya kai tilawa wannan yana cewa game da mutum ne wanda ke da matsala ta limana cuta a zuciyar shi na samun Allah galibi idan yi hankalin yana tashi yana damuwa kwarai amma baya kamar wasu kwanaki sai ya zaki wannan kisa baya ta farko kenan na biyu ke ce kuma mana a yi nasiha game da matakan da suke sa irin abubuwa ko ɗan kunne da wani abu ne kamar maza eh. to wannan abin tausayi wato ya samu tsatsar zuciya ce shine Allah a cikin suratul mutaffifin yake cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yasbu wato damuwa ne yayi yawa a zuciya kirci ne na sabon Allah sai ya yanzu da wa'azin da zai ji da karatun Qur'ani da hadisin da zai ji kusan 75% na faɗin zuciyarsa duk wancan sabon Allah ya mamaye wannan gurbin kaga ba zai taba amfanar da shi yayi rinjaye akan wancan ba malam ya yi babi ko fasali a cikin wannan littafi game da su wanda suke da irin wannan matsalan da kuma su ma maganin su bi ma'ana magani da za a ba su domin warakan wannan da hanyoyin da ya kamata su kuta da shi to abu na farko da zamu bar shawara shine ya yawaita tashi yana kiyamata ya yawaita sadaka annabi ya ce a cikin hadisi sadaka ba hausawa suna cewa sadaka maganin musiba ba to haka yake annabi sadaka maganin musiba idan Allah ya yi fushi da mutum ko alakarsa da Allah mai kyau ta yanki sanadiyar sadaka kan sa Allah ya yi afuwa ma wannan mutum sannan ya yawaita tashi yana sanin da yana yawaita roƙon Allah akan wannan damuwa da yake zuciyarsa domin shi sabon Allah idan ya yi wannan katutun za ka ga yanzu ka ji karatu ka ji wa'azi hankalinka ya tashi kai kai kuka amma sai gobe ko jibi bayan sati ɗaya ko biyu sai kuma mutum ya koma zuwa kan wancan sabon Allah Allah ya tsare mu tabbatar da digadigan mu Allah ya shirya wannan bawan Allah ya wanke mishi zuciyarsa ya tsarkake mishi zuciyarsa sai nasiha da ya ce ayi ga mazan da suke kabarwar ko eh, barbar to gayu ne Allah ya sauwake yana ɗaya daga cikin abin da manzon Allah ya ce Allah na tsine mutum albarka a sanadiyarsa wadda ke siffantuwa ko ɗabi'antuwa da wata ɗabi'a ta mata ko yake suturtuwa da wani sutura na mata saboda ka ba daidai bane ku ji tsoron Allah abubuwan da addinin ku yazo yace babu kyau ku dena abubuwan da addinin ku yi muku umarni da shi ku yi riko da shi kullum ku yi fatan tsira ma kanku da kanku kaga irin waɗannan abubuwa su ne suke taron dangi kaga zuciyar mutum din ta zo ta bushe saboda ka muna roƙon Allah ya ne su kuma su ji tsoron Allah su daina subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk